sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka koma wasu madina yau shekara dubu da hudu da arba'in da ɗaya daidai da ashirin da uku ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha tara wannan shine kasan na tara a jerin giyar kasusuwan karatun wannan littafi na aƙida watan littafin hamsu na alamacin lil littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh abu abdullah abdurrahman bin ali ibn hassan al'aruni allah ka gafarta masa shi da mahaifansa da sauran musulmi baki daya da ma idan ba manta ba a jiya mun fara siffar farko a siffofi hamsin na munafukai da malam ya tsara kamar yadda muka ambata a jiya kowannen ya ɗauka karatun nan zai ne in har ya ji wata siffa daga cikin siffofin nan an jarrabe shi da ita ya ɗauki mataki na neman taimakon Allah don kauce mata da wata siffa da mutum ya ji wacce wannan siffar Allah ya tsare shi daga ita to ya ƙara gode ma Allah da ɗaukar matakin ƙara tatta jiya mun ji siffar farko da malam ya kawo shi ne ta ɓadda 'yan uwa musulmi watan ƙin taimaka musu da barinsu a hannun kafirai hannun waɗanda suka fi ƙarfin don su ci gaba da cutar da su ba mai yin haka sai wanda ya siffantu da munafunci da kuma taimakon su kafirai mushirkan akan musulmi malam ya wata shimfiɗa a wannan gaba da ya bayyana mana cewa yayin da tun sanda Allah ya halicci rayuka ya sa suka zama wata runduna ce kamar tattarauri guda da haka a rayuka wacce duk ku ta zo ɗaya za ka ga inda kuke kuna ƙoƙarin zuwa ku haɗu da jikunanku idan ko har ba ku haɗu da ku ba to akwai wata duniya daban da tunanin da ke cikin rayukan kuke zuwa suna haɗuwa kamar yadda na ambata a jiya dan musulmin da ke amerika ko ingila ko faransa ko jamus idan dai ahalus sunna ne tunanin shi ɗaya da irin musulmin da ke su'udiya da najeriya za ga littattafan iri ɗaya ne ake karantawa aƙida ɗaya ce idan ka zo azin bature ahalus sunna sai ka ji kamar yadda bahaushe ke haka yake shi ma jama'a kun gani masharabin ɗaya ne ayoyin da za ka ji yana ta irin ayoyin da balarabe alu sunna ke jihar irin ayoyin da alu sunna bahaushe da yarbe inyamuri ke jihar in alu sunna ne domin la'annal arwaha junudun mujallada fama ta'arafa minna ita lafa wa ma tanakara minha ikhtalafa in dai taku ta zo ɗaya, a jiki za ka ga ana haduwa ko a wata duniya a tunani sai ka ga ana haduwa Allah ya taimake mu wannan yasa ka ga duk inda munafukai suke a duniya tunanin su iri ɗaya ne a inda suke kusa za ka ga kuma suna zuwa suna haɗuwa, tunanin nasu ɗaya ne akan tsare yadda za su cutar da musulmi da musulunci da rusa kuma addinin musulunci da kuma taimakon kawurci da a akan musulmi a jiya mun ji mala ya bayyana mana cewa irin yadda kake ganin munafukai a yau suna bayyana ƙiyayya ga musulmi da musulunci ba su riƙa yin haka ba a lokacin da annabi ke da rai saboda lokacin musulunci na da matuƙar ƙarfi wannan ya sa dole suka riƙa danne ƙiyayyar da suke da ita ga musulunci da musulmi jama'ar musulmi kun gane ko amma a yau za ka ga suna bayyanar da ƙiyayyar a koyaushe a ko'ina saboda musulmin yau suna da rauni matuƙa da haka mala ya ce fahim ya ta'awaro da jami'an da da suna taimakon juna gaba ɗayansu tsakanin kahurai da hadamin islam don su rusa wannan gini na musulunci wata ƙawibi da kuma warware igiyar musulunci ƙoƙarinsu kenan kullum kama fa'ala aslafuhum kamar yadda waɗanda suka riga munafikan yau suka fara yi walakin nahumul an fil alani wa amaman nas sai dai a yau munafikai saboda ƙarfinsu za ka ga watan suna bayyanar da su ga addinin musulunci nuna goyon su da kafirci da kafirai za ka ga a fili suke haka kuma a gaban jama'a ba sa jin kunya kowa na yi a aikaci ko faɗi da baki kullum nas duk inda ka ga mutane musulmi ya ba a ba'daha ba ba'd za ga mutum na irin haka din nan oh inna lillahi wa inna wani fa da kake gani tare da shi ake sallah amma wai da shi ne aka shirya wa musulmi wannan abu jama'a kun gane wala za ka yi mamaki abubuwan da ke faruwa a najeriya wanda ya san waɗanda ake haɗuwa da su ana shiryawa kun gane ko har mamaki za ka riƙe inna lillahi da su da wani fa ake sallar juma'a za ka riƙa mamaki wannan harkar kidnapping ɗin da harkar boko haram idan ta bayyana da suwa na aka shirya kuma da suwa ke sallah wanda ya gansu ya san su kuma aka ce da su ake yi har mamaki zai ke inna lillahi yanzu wani dama su munafukai ne ganin su kuke a cikin ku jama'a kun gane amma duk abin da za a yi don rushe musulunci da musulmi wallahi tallahi su ke haɗa kai da kahurai ana yi Allah ka tsare mu malam ya ce wa bi hadha tarji'u suratu sadiqa sura na tsarin munafunci da ta kabata da haka take komawa a yanda munafukan yau suke yi ce aisha hal muslimun irin rayuwar da musulmi a yau suke yinta fi zamanihi alaihi salatu wassalam a zamani na annabi yanda ka san munafukan yau na haɗa kai da kawurai watan suna yi a baya an gane a yanda musulmi suka rayu suka gani wala ka abin da yake dawowa a yau ma haka suke mana wa in ikhtalafati sura duk da yanda sura abin yake a zamanin annabi da yanda yake a yau za ga ya saba a wustaddat ko kuma na yau suran munafincin munafikai ya tsananta fiye da ma suran munafinci a zamanin annabi fa ha humul munafiqun di ba ka ga yanda munafikan zamanin annabi suka zama yakhdhuluna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ghazwati Uhud ko di ba ka ga yanda suka tabadda yanda suka bar annabi a yakin Uhud suka nemi su haifar da matsala har matsalar ta nemi ta samu musulmi jama'a kun gani ka ji abin da Allah ya ce wa iz yaqulu na wanda zai na fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura munafikai ji abin da suka ce Allah da manzo da waɗanda akwai ciwo na raunin imani a zukatansu a lokacin yakin uhudu wallahi a wancan yakin kai ba azab ne wannan a yakin hannan diba ka ga yadda a yakin uhudu suka yi duk yadda za a yi a shawo kansu a tsaya wallahi sai da suka yi abin da suka karya karfin gwiwar musulmi duba ka fa yadda musulmi suka rika gudu sai na aje ce ba wanda bai gudu ba haka ya ce hannu manzo Allah ne bai gudu ba kawai mun karanta tarihin wannan yakin diba ka ga a wannan yakin abin da kahure suka samu suka yi wa annabi saboda karya karfin gwiwa da munafukai suke ma wasu musulmi na kun gani ana fara yakin farasara hannun musulmi take amma ɗan kuskure ya faru ga wasu musulmi sai nasarar ta zuni munafukai suka samu dama sai suka karya karfin gwiwa musulmi da ma ku duba abin da kahure da fa akwai yakin da daga shi an gama labarin musulunci to uhudin saboda a wurin mafa sai da aka yada cewa an kashe annabi kuma munafukai ne suka yada an kashe shi kuma suka rika cewa to an kashe shi yaki mai zami mu dama muna yaki ne saboda ganin shi kawai to an kashe shi suka juya a lokacin wasu bai suka tsaya suka ce a'a idan an kashe manzan Allah ku tsaya ku yaki saboda addinin Allah mana amma sai munafiki ya kalle ka ce ina hali yanzu na yi gaba ko dai da za ku iya ku tsaya haka fa mutum zai wuce a guje musulmi ba munafiki ba amma saboda matsalar da aka yada ga annabin ma a tsaye amma zai zo ya wuce a guje ya gudu gaba ɗaya suka watsi sai da ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kalli wani ya wuce gaban shi a guje annabi ya buɗe baki yana mai magana wane idan ba za ka tsaya ka yakin ba to zube mana makamanka ga waɗanda sun tsaya ka ba su mana karka gudda makamin da ma mutum ya wuce a guje sai ya tsaya ya faɗi magana annabi amma cewa goma kafin sai juya gudu kawai ka san masifa ce masifa abu ne ya faru sun haɗa rani sun sa annabi a tsakiya mai sara na yi mai suka na yi annabi na tukarewa yana yi baya kafa da zai ɗaga ashe da rani da ya fada sai ya fada kan shi ya bugi dutse a cikin ramu sai da annabi ya suma yana suma kuma ya farfado gumi ya tsatso masa musulmi da suka hangi haka shine ne suka wani irin bari wuta suka wata kafiran a lokacin ummu ammara ita ce ce wani abu na bajinta sai da ta kai ga annabi ya cewa wa man yutiqu ma tuqiqina ya umma amma duk wannan waye irin abin da kike yi ya umma amma saboda kibiyoyi ne take hadawa da ta ga Allah annaba idan ta tabe ta sa su duk idan ta harba sai a ɗauka ba mutum da ya harbi ba sai suka rika ja da baya musulmi suka danno shine aka jira aka ɗauko annaba a kamo shi aka fito da shi jama'a kun gani lokacin da ya fada ramin fa ga su a gaba ramin sai da wani kafiri ya ɗaga sanda duk kusoshi ne a jikinta annabi na ɗaguwa sai na kama ya agushi ya fantiko ta haka sai da kusa biyu ko kuma abin hular kwano kusa hular kwano sai da ta shige ta makalewa annabi a kai guda biyu bayan wannan kukan kuran ne musulmi sun danno suka watsa kahuran A kawo manzon Allah aka fito da shi ana fito da shi ya miƙe ya tsaya a tsaye saboda yadda jini ya zuba a jikin shi yana tsayen sai fa ya faɗi ki maza a kama shi aka ɗaga to jini ya zuba a jikin sosai to a lokacin ne muna fukancin suka ƙare ya ɗabi magana ka zaunar da manzan Allah Abraman dan Auf ya ce ni ne na sa na in turo kusoshin da suka makale mai suka ƙi fita sai na sa haƙori na ki cin da zai yi shi ba sai da hakoran shi biyu a sama biyu a ƙasa suka ci a kun gani ta da manzan Allah shi ne na kusa suka ce mai ka jama'a kowa fa ya gudu waɗanda ba su gudu ba su fi yawan yatsun hannu ba su ma da za su gudu suka ga kai su gudu su ban manzan Allah to ka je ka ji adadin mutanen da suka ba annabi munafukai suka zartare mai su suka juya sannan an fara yakin da alamar nasara ta kullo a biya juya jama'ar musulmi kun gane ku juya wadda nasarar ta yi to munafukai sai suka samu dama a nan ne sai suka kara tarwatsawa annabi waɗanda ke tare da shi masu imani dan a bar manzan Allah a hannun kahure su taɓar da shi kun gane ko su bar shi a hannun kahurai su kashe su bar shi a hannun kahurai su wulaƙantar da shi da ka duk wanda ka ga yana ƙoƙarin barin musulmi a hannun kahuri ya wulaƙanta musulmi kuma za ka iya wani abu wannan siffa ce ta munafukai tun zamanin annaba ka suke dai ka ga musulmi za a wulakanta shi ka tsaya karka ka bari tunda an fi karfin shi da jama'ar musulmi kun gane ku Allah ka tsare mu to shi ne ya yace ko fi gazu abin nan yace fi gazu wacce uhudin wayar ji'una a lokacin sai da suka koma gida su munafukai bi sulhul jaish wallahi rundunar da tubu manzon Allah sai da suka kwashe mai wani uba suka mayar da su suka bar yakin a wani suratin dan ka fahimci hakan ya zama shine surar farko yaqbul munafiquna fiha rasulullah da munafukai suka yi kokarin tafar da annabi su bashi a hannun kahurai don kafirai su kashe ko su wulaƙanta shi an gane ko Allah ka shirya da mu mala ya ce wani tabi'u ba'adaha asuwar bayan wannan za mu biyo baya da surori iri-iri na tsarin munafukai inda suka rika yi don taɓar da musulmi da musu da annabi wa yanzu lallahu fi hada al'amri qur'ana kan wannan sai da Allah ya saukar da wasu ayoyi na alqur'ani an gane ko قوله مجانا الله يتشي وليعلم الله الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم الله يتشي هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواه فيهم ما ليس في قلوبهم والله اعلم bima tumun Allah ya ce abin da ya sa ya bar yaƙin ya faru wani ya alaman ladina nafa dan Allah ya bayyana ma duniya ta san waɗanda suka yi munafunci a tafiyar da aka yi tare da annabi kun gane ku Allah zai iya hana a yakin amma wani ya alaman ladina nafaku dan Allah ya bayyana ma duniya shine sanin Allah din Allah ya riga sun munafikan amma ya bari a buga din dan ya dan ya nuna ma duniya cewa ke munafuntar annabi da musulmi wa qila lahum a lokacin Allah ya sa aka ce musu ta'alau qatilu fi sabilillah ku taho mana ku yakin daga addinin Allah a wajen fa'o in ma ba za ku yakin ɗaga addinin Allah ba ga dai kahure ne dai nan sun tawo kan to ku yi dan kare kanku mana dan kare dan kuɗe ma kanku da ba kanku kariya qalu sai suka ce 'yan mu mun fito bayan da zabi launa alamu qitalan lattaba anakum da mun san yakin za a yi tun farko ai da mun bi kuɗin eh, hum Allah ya ce ka gansu yawma idin a wannan rana aka lil kufri aqrabu minhu lil iman wala sun fi kusa da kafirci kafirai ne fiye da imani dan na bi afwahihim kullum munafiki zai gaya ma magana da bakin shi ma fi ba haka maganar da yake faɗi take a zuciyar shi ba jama'a kun gani zai ma rini rini cewa da na bi ka amma ƙarya ne sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah na sanar da abin da suke boyewa na kafirci suke bayyanar da musulunci Ali Imran aya ta 168 fi الإمام الشوكاني في قوله ya ce a أكركشن faɗin Allah. da Allah ya ce hum su munafukan nan للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان kawunci ya fi kusa da su a wannan lokacin fiye da imani ai hun fi hadal yau a wannan rana da aka buka yakin alladin khadalu fihi anil mu'minina wanda suka tabar da musulmi a wurin yakin ilal kufri aqrabu minhu sun fi kusa da kafirci an gane ya fi kusa da su ilal imani fiye da imani an gane ko amma kana ya zunmu annahum muslimuna ana son ka gane sun fi kusa da kafirci fiye da imani da wanda ke zaton cewa fa su musulmi ne jama'a kun gane ubangiji sai bai bayyana matsayin kafirai ya ce innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiquna an gani kahurai ne la'annahum bayyanu halahu domin sun bayyana halin yanda suke an gane ko a aikace sun bari a kashe annabi a tabar da musulmi wa ku astarahu wannan sutura da Allah ya musu na ba a gane ko sun suwaye ba da kansu suka keta ma kansu wannan sutura wa kashafu an nifaqin suka bude wa mutane munafincin su aka gane an gane in zaka anan wa kila wasu malamai suka ce al ma'ana ma'anar hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman ay annahum li ahli al kufri yawma idhin aqrabu nusratan minhum li ahli al iman a ranar taimakon su ya fi kusa su wa kafurai an gane ko fiye da taimakon da ya kamata a ce da sun wa masu imani da ma kun gane ko wannan ka rika auna shi akan duk zaɓuɓɓuka da ke tasowa musulmi na tsoron kakkatiri ya zama shugabansu amma wani ya je ya rika goyon bayan kafirin sai ya zama shugaban musulmi duk irin haka ne ai da ma kun gane ka kuma gama fahimta cewa musulmi na tsoron kafirin nan ya zama shugabansu amma kuma kai za ka je kana goyon bayan shi sai ya zama shugaban musulmi sai ka ji ya ce ai dimokuraɗiyya ce ai kafirci ce ita ma a kafircin ya za mu kafirin to duka biyu za a yi mana kenan da ta kafirci kuma kafirci ne ya zama shugaba a kan da ma kun gani ka kasa fahimtar duk lalacewar musulmi gara musulmi akwai wanda zai ɗaga muku kafa saboda shi musulmi ne duk da lalatacce ne da ma kun gane duk wanda zai hulɗa da ƙasar ko in musulmi ne zai ce fi musulmi ne amma in ba musulmi ba ne kai tsaye zai hulɗa da ita a tsarin yadda za a cutar da musulmi amma in musulmi ne duk lalacewa shi zai rika tananin ba musulmi ne shugaban da ma kun gane kuma sai ka rika fahimtar waɗanda ba musulmi ba duk matsala duk bala'i da masifar da ake haɗuwa da ita in shi ne shugaba su suna hakuri don sun san nasu ne da ba shi ba ne aka sa su wannan halin sai ya fi yadda suke ciki jama'a kun gane ya kamata musulmin su zama a cikin hayyacinsu ba daidai ba ne tunanin da wasu ke kuskure ka rika tunanin wai a ai gara ma kahu ya kai baka san waye kahu ba ai baka san waye kahu ba ubangiji ya ce ka san waye shi a antum a'lamu amillah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun jama'a kun gani la tattakhidu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi jama'a kun gani la la tattakhiduna al-kafirina awliya ba'dhum awliya ba'd kar ku taɓa ɗaukar kawuri majibancin wanda za ku ja shi jika jama'a kun gani Allah ka shirya da mu to shine mala yake cewa ko intaha magana al-imam shaukani nan ta kare wa yuhadiru Allahu al-mu'minina min mithli afal a wurare da dama Allah na kwabo yana jan kunnan mu'minai game da siffantuwa da irin waɗannan ayyuka na munafukai. duk aikin da ka san na munafukai ne kana musulmi an gargaɗe ka an ja kunnen ka kakka siffantu da wannan siffa fa yaqulu Allah ya ce wa mu'minai ya ayyuhan ladina amanu la takunu kallabina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubi Allah ya ce ya ku masu imani la takunu na kafaru kar ku zama kamar waɗanda suka kafurce wa Allah wa suka ce da ikwani ga yan uwansu kagurai suka ce ma yan uwansu idan darabu fil ard idan za ku yi tafiya a doran ƙasa kun ga tafiyan nan matsala ce au guzzan ko inda yan uwan suka samu kansu a halin zuwa yaki tare da annabi su ce musu laukano inda na aida kun zauna a wurinmu ba ku fita tafiyar da shi ba ba ku raka shi yakin ba ma mato da ba ku mutu ba an ma ma kutulu ko kuma da ba a kashe ku ba da ma kun gani a wanda ba a kashe shi wurin jihadi da ya mutu a gida ko ya haɗarin mota ko ba haka ba Allah ka tsare Ali Imran ayata 156 ثم تتحول أغار خذلان للمسلمين من الصورة الأولى إلى صورة متطورة متطورة كنا قليلا ما لا يتشفوا دقنني في حنزري نتاقر ود سكي مسلمي يتن صورة دقا تفرقو يكوما وتصورة ود ميتجيا واتي من كتنغا تذاكدي كما ورد في موضع آخر كما يندعك يزوء أولور دبان Allah ya ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah waɗanda suka zaman su a gida suka ƙidin manzan Allah an gane farihal mukhallafuna bi maq'adihim waɗanda suka zaman su suka riƙa farin ciki da zaman nasu khilafa rasulillah annabi ya tafi sun yi zaman sun ƙibin shi wa karihu an da bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka kyamaci zuwa yaki an gane ko tare da annabi suka ki yin jihadi da dukiyarsu suka ki yin jihadi da kawunansu zuwa ɗaga addinin Allah wa qalu suka rika ce masaura la tanfiru fil har kar ku fita zuwa yaƙi ana tsananin zafi kar ku bi shi suratul tauba ayata 81 fa jabahum Allah Allah ya ba su ansa da cewa kul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun ai wutar jahannama da Allah zai sa su tafi tsananin zafi fiye da zafin rana da suke ganin zuwa yakin tabuka ai zafin jahannama ya fi wannan an gane ko laukanu yafkahuna da suna fahimtar waye Allah da tsare shi akan wanda ba musulmi ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa wannan sura da ke a zamanin farko da aka riƙa ganinta wa ma zalat ta ba bata gushe ba tana jujjuyawa hatta wasalat ila zamanina har yau ga ta ta kawo ga zamanin jama'a kun gani irin yadda za ka ga in za a yi aikin masallaci ko makaranta wani sai ya faɗi magana yadda za ta dagushe tunanin zuciyar wani akan abin da za a yi to duk wannan jujjuyawa ne irin abin da suka riƙe a zamanin annabi har zuwa yau a wannan zamanin namu da ma kun gani sai mu cike ce sarar kuɗin kaza kai kun gani wani zubin aikin addini zai taso sai wani ya faɗi wata magana da za ta sa mai hali na taimakawa shakka wurin mu kun gane wanda duk Allah zai ma aiki in abu bayyana gare shi bai ji za a aiki sai wani ya ce wallahi in ka ba su ma cinyewa za su ba ruwan ka su cinye dan su ne ya tabbata a wurin Allah tun da dubu suka yi eh wancan rabu da su da Allah dan kar ya zama za a yi aikin Allah ka karya gwiwa wanda zai da aka abubuwan jujjuyawa suke har zuwa wannan zaman nan to in ba haka ba yaushe za a je jihadi ka ce ana tsannin zafi kar ku fita wannan irin zafin da ake yi kar ku je sai su zaman su sai Allah ya ce a'a ai zafin wutar jahannama ya fi zafin ranar kuma zuwa zai kawo muku da zafin jahannama ne an kuma ku je ba saboda munafunci to wutar jahannama dai zafinta ya dai wannan zafin da kuɗi fita a cikinsa jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu mala ya ce ke arka a sale annifa a mafi ɗaukaka tsari na usulubin munafunci wanda munafukai ke kai a yau fi musulmina wurin taɓar wanda suke wa musulmi wa shaddihi khataran wanda kuma ya fi haɗari ma fiye da na baya musulmi na shi taɓarwar da za ka ga munafikai na musulmi mubarrar bitta ayushi a silma a yau za ka ga masu yin suna yi ne suna masu kubutar da watan kawunansu game da rayuwar zaman lafiya yanzu akwai wanda zai riƙa nuna maka shi ba abin da ya sa bai shiga cikin musulmi ba gaskiya so yake zauna lafiya don in shi ya san wallahi za a takura mana za a matsa mana ka ji tsarin da wasu ke yi a yau shine fi hadin ayyam Aulamin irhadi ko kuma shi ba abin da ya sa tsakanin da Allah ka ga yana jayewa daga shiga cikin musulmi shi fa za a ce mai shi dan ta'addani irhadi ne jama'a kun gane ko yanzu akwai waɗanda za ka ga suna tsoron taimakon addini billahi allazi la ilaha illa da ka a ce su ma yan su ko kamure ba sa tsoron komai na taimakon nasu addinin amma musulmi za ka ga yana baka hujjar cewa shi fa yana jin tsoro kan ya taimaki ginin masallaci ko makaranta kar fa ya taimaka ma da'awa kun gane ko a ƙarshe ajiya taimaka a rika ɗauka cewa yana taimaka ta'addanci shi ba abin da yake tsoro kenan ko kuma rayuwar shi ce yake so zauna lafiya ƙarya kake munafikin banza Allah ka tsare wal usuliya an gane ko kuma yana jin tsoro ne kar a rika cewa su ɗan aƙida ne banza. wa ya qasduna bil bil irhabi abinda suke nufi da a kira ka da irhadiyuna shine al jihad fi sabilillah waɗannan da kake gani ai ɗan jihadi ne tsantsa shi ko bai so a ce shi dan jihadi ne yana tsoro saboda duniya tura america ta sashi a net kun gani akwai lokacin da fa america ta sa duk kasashen duniya duk wata kungiya ta da'awa na addini a rufe account ɗinta duk wani masallaci ko ta makaranta da ke ansa suna na addini a rufe account ɗinta duk duniya yan uwa musulmi suna son su aika da taimako ga yan uwa musulmi da ke cikin matsala kowa na tsoro kar a sa shi cikin yan ta'adda jama'a kun gani to irin wannan sai ya sa wasu ke taimakon addini dan kar a ce mai ɗan ta'adda to kun ga wannan duk sura ce ta munafanci a wannan zamanin na addini duk suna ce ta munafuntar addini Allah ka shiryar da mu shi ne ya ce ko a ya ce ya ce aulau nasarnan musulmi na almustada fina laƙamar alina duwalin kufri kaji ko ko kuma ya rika ce maka gaskiya gumin bayanci idan fa muka taimaka musulmi masu rauni to tsakanin da Allah kasashen kafirai fa za su ta akan mu shine na kamar alaina duwal kuf kasashen nan na turawa na kafirai wallahi za su ta akan kuma za su iya sai sun karya mu to wannan sai ya sa wasu musulmi suna ganin da wasu musulmi cikin rauni da ke da bukatar taimako wallahi tallahi ba za su taimaka musu ba tun ya buɗe baki ya ce wai shi ya sani addini na ainihin Allah ne in zai taimaki abin shi ko bayar ko bayar ba zai taimaka ma abin shi kuma gaskiya ka ne ko ka taimaka ko ba ka taimaka ba Allah zai taimaki addini to dan haka tunda Allah ya alƙawari ne ka ji ba kamar wani malami tunda Allah ya alƙawari ne taimaki addinin shi to ni fa kan in je wani taimakon nan in ja ma kaina matsala dan yanzu da an ga ka ba da gudunmawa a tafiyar awa to shi kenan za a yi ma ca za ka samu matsala a ƙasan nan fa sai da musulmi suka ɗinki kansu a irin wannan halin wallahi azim kowa na tsoron ya taimaki addini jama'a kun gani kowa na tsoron taimakawa addini me yasa kar a ce shi ma ɗan ta'addan yana ɗore ma ta'addanci gindi amma sai ka ji kuɗaɗe daga ko'ina yana shigowa addinin kiristanci kuma suna ta ƙara bunƙasa addinansu kai wani sirri da ya fita a jihar kaduna zamanin ya kowa abin da suka riƙa yi malam yaushe wani musulmi zai yi tunanin yin wannan ga addinin musulunci Allah ne ga dama ya tona musu asiri yanzu ndi ba ka ga wancan shugaban nasu na kan irin kuɗin da aka riƙa ɗiba ana ba shi wai ya je su makamai su siyo nasu a kudin su siyo kuma na gwamnati waje gaya maka ya inda magana ta tsaya kun gani amma musulmi yana jin tsoro ya taimaki musulunci amma su ba sa jin tsoron su taimaki kiristancinsu kuma a ƙasa ɗaya kuma sun san an fi yawa sun san an fi yawa ko kuɗi ne a ƙasar nan fi sun san an fi su kuɗi kun gani to ne ya dama ƙarfi yawa ne shi ne kuɗi ƙarfi ta shi ne kuɗi da yawa in an fi ka yawa an fi ƙarfinka in an fi ka kuɗi an fi ƙarfinka to yawa a ƙasar nan sun san musulmi sun fi su kuɗi a ƙasar nan sun san musulmi sun fi su amma munafukan cikin mu ta sa kamar an fi ne yawa munafukan cikin mu sun sa kamar an fi mu kuɗi kuma mun yarda jama'a kun gani to ya kamata mu gane cewa addinin musulunci bai da wata matsala illa munafukan cikinmu musulmi a asali ba su da wata matsala illa munafukan cikinsu kuma kullum ƙara sawa sauran rauni suke yi kullum ƙara karya gwiwa sauran musulmi suke yi Allah ka shirya da mu da sai malin ya ce ko ya ce wala hasartana ko iktisadiyan kuma wallahi da sun sa mana takunkumi na tattalin arziki mu abin da muke gudu kenan in mun taimaka wa musulmi ko musulunci wallahi za su sa mana tattali a ɓangaren watan watan za su sa mana watan takunkumi a tattalin arzikinmu to wannan sai ya sa ba za su taimaki addini ba Allah ka shiryar da mu mala ya ce wa'ila gairu zalika da wasu waɗannan irin maganganu da za ka ji munafukan cikinmu suna faɗi Nina suwari na watan surori iri-iri za su tsabi iljadid wanda ya dace da sabon tsari irin na munafunci wa kulluhu yusabbu fi musabbin nifaq kowane ɗaya daga cikin wannan surar na kwararowa ne a kwararowa ta munafunci innahu khizlanul muslimina za ga dai wannan tsari watan tsari ne na tabarwa ga musulmi fakam hammul muslimina fi shatta baqa'il ard alladhina yahtajuna ila nasr jama'a guda nawa kokarin musulmi a bangarori daban-daban na wurare a duniya allazina yahtajuna ila nasr da zaka ga suna da buƙatar a taimaka musu wallahi tallahi musulmi da ke filistin har gobe suna nan suna buƙatar a taimake su amma kowace ƙasa ta musulmi a duniya tsoro take ji ta kai musu gudunmawa kalli central africa ba ji abin da suke wa musulmi musulmin na da buƙatar a kai musu taimako amma kowa na jin tsoro za a ga yadda ka san gurgu in an hangi musulmi a bayan lokaci ta suka rikawa musulmi da an hangi wannan musulmi ne za a yi a tara a tara a bi a guje haka za a daga abu a buga mai karfi a kai fai jini na zuba ta hanci ta baki ta ido ta kunni a ja shi ki ga ice can an tara an kunna wuta a je a jefa shi tun yana mai tsaye yana sai ya su kurmus wallahi sun nan sai yanki naman shi na ci kuma ana ka ɗaukar su ana kallo a duniya amerika na kallo ingila na kallo ko musulmi ne an sani ko ba ku rika ba da yana an rika nunawa amma ba musulmin da zai kai gudunmawa yana gudun kar amerika ta ce mai ɗan ta'adda duk mai wannan tunanin munafunci ya sa yake ko da wani zai kai taimako zai ce kai za ka sa kanka cikin rigima tun da dai mu nan da muke Allah ya tsare mu to kaga kakka dawo mana wata fitina da an ji ka kai taimako to kan mu za a dawo to amma ya tamma bi amrul muslimina fa laysa minhu jama'a kun gane ko duk wannan sura ce ta tabar da musulmi an gane ila nasrun wa ta'yidin musulmi duk inda suke a yau da suke da bukatar taimako ko karfafa su za ka ga a yau wanda duk ya himmanci za a tsoratar da shi walau ma'anawi a taimakon nan ko da na ma'ana karka kai musu kuɗi karka kai musu makami karka je ka shiga musu yaƙin yau musulmi za ka ga ɗan uwan shi da ke wani wuri ana cutar da su ya tashi cikin dare ya sallah ya zidda hawaye saboda damuwar abin da ake ma yan uwan shi musulmi ya ɗaga hannu ya roki Allah ya taimake su mutum nawa ke haka cikin musulmi ko addu'a ba a musu jama'a kun gane in dai baka je ka taimake su da jikinka ba ka karewa a yakin baka kai kuɗi ba su sai abinci sai makami jama'a kun ne ko ba ka sai makamai ka tura musu ba yanzu addu'a ma sai ta gagare ka yi ku duba ku ga ko al'umma aka zo yi dan kake wa amin nan da ake cewa kan da gaske ne shirme ne fa islam wal muslimin amin wa واعز كذا amin. da shi ne addu'a da waɗanda ke amin ɗin gaba ɗaya ba hankalin su ba wurin addu'a yake ba kawai dai tun da ya zama al'ada an zo al'ummatu za a faɗi to sun yi amma addu'ar ba wai suna yin ta bane da gaske ta kai zuce su ba haka bane kawai dai yi ake tun da dai abin ya riga ya zama al'ada da an zo a wuturi a cikin azumi za a lamma da hannun da hannun ana ta yi kun gani fatin ta inda za ka gane shi ne wani karatu da muka yanna ce za ka ji ma an yi allahun maka za ka amin amin amin ba haka ake yi ba ba amin cewa haka ya allah ya ansa addu'a ai ba cewa haka ya allah ya ansa addu'a ba Allahumma izal اللهم اعز الاسلام والمسلمين كاتي امين واذل الشرك والمسلمين امين وهذا مرآة الدين amin, to wannan shine amin awa shi ne ne ah, ba cewa kai Allah addu'a nan ka ansa ba cewa wanda ke addu'a kake karin imani karin imani shi ne amin amin amin amin duk wanda ke faɗin amin in an yi addu'a ya san ba fa cewa yake wannan addu'a Allah ka ansa mana ba cewa yake ka yi imani kai ne addu'a ma ka yi imani dan ka fahimci tun nan kurakuran da ke shigowa cikin mutane a sanda ake yin addu'ar don ka gane cewa ma me suke ba ma sani suke ba ma ba haka ba me amin wallazi qala liwalidayhi ukkin lakuma ata'idani ne an ukhraja wa qad khalat alqurun min qabli wa huma yastaghithani allaha waylaka amin inna wa'da allahi haqq fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin kuma wannan shirma har aka an ana addu'a haka ake yi amin Allahumma adina fi man ta amin amin wa tawallana fi man tawallaita amin to ba shi ne na aka zo wata rana mala sai da na ga mana yaji wani na wai Allahumma adina fi man ta amin sai ce wata wafana tuban tawafaita Allah ka kashe mu ka sa mu cikin waɗanda kake kashewa ko duk suka ce an wata wafana fa fi man tawafaita ka sa mu cikin waɗanda kake kashewa kake karɓe rayukansu kun gane me yasa dama addu'a ba a fatan ne ake yi ba can za qur'ani Allah ce ai kul ma ya abu menene yake cewa yace yace ma ya abu bikum rabbi a inda Allah yake cewa da Allah zai ansa addu'o'in ku koyaushe da kake yi ai da kun samu da a doren kasa mutum ɗaya ma bai je bai ba to an ce wata wafa na fi manta wa fanki wata wafa duk kuma an ce amu wai duk wurin ba a san ne ma ni mai fiɗi ba to kaga amin din dama shirme ne kun gani kuma kai da bi in dai addu'a ce aka yi za ka ce Allah ka anshi addu'an nan da aka yi mana ai ba amin za ka ce ba da yana mai ana liman a sallah in an zo fatiha ghairu maghdubi alaihim wala cewa ake amin amin shine Allah ka anshi addu'o'in nan namu na duk ko sauri ake yi sai dai ka ce amin amin amin amin saurin ne ma kake ina za ka da ma kun gane ko Allah ka shirya da mu kai ya ji an tsara an kwamta to mun riga mun saba ko da yake wato tsakanin da Allah bari ku mu ba mu mun sai dai Allah ya ya mana tunda mu in mun ce amin hausa muke duk koyan da ya mun ce amin mu hausawa to ya san ne cewa muka yi addu'a na alkhairi wato Allah ba su hausa ce wannan to larabci ne abubuwa laraba ba ne wallahi sai dai Allah ya tausaya mana amma matsalar tamu tana da yawa ne Musa za ga wani zuwa za a yi tabbo'i ba su ansu ba. Wa alaikum salam. eh a sallah ya zo sabai na haka amin wani ya taɓa zuwa nan da ya dawo daga saudiya sai ta faɗa wani shi ne wani ce nan ne za a ce wani amin ne ne ne ne ya ta faɗa fa muna jin shi ina ne a ka'idin larabci aka ce haka duk ya gama faɗin shi sai na ce alga nan. ta gama na ya ce eh. mu dai mun san amin ma da ake faɗi ba ƙur'ani ba ne in kuma yana qur'ani da ya mana ina yake ba qur'ani wanda ce mai ba qur'ani bane amin bare kai mana magana wani tajwidi ina ka ce a damar dubadan ta wuce harka biyu to amin dai ba qur'ani bane in kuma tana ƙur'ani ga yana dauko ka nuna mana ina take ka duba tun daga farkon qur'ani har karshe amin bash in dai a fatiha ne ce ballantana kana magana ba inda aka ce kayan da ta da ce iya har suka iya iya har suka iya to nan kuwa ko wanda sanar da kur'ani da warsu shi kuma wansu ba ma biyu ba ba hudu ba har shi da yake ja to sai ne ka je ka ji qur'anin husari da ya sauke da warsu a ka hudu yake dan badal wasa da badali to akwai mai danta shida kuma duwar shi kuma ƙasar nawar shi muke na ce to ballanta na ma mu ba da wannan muka dogara ba kawai sahabbai dai na yi ka karanta zarkani yin muwaɗa shi kenan sai ya tsuntsu da fi faɗa ya ta a ba ka yin haka idan za ka yi magana sai ka tsaya ka binciki matsalar ka san yadda suke kamun kai masu yi faɗa an ko kana ganin kan abin da kake ne daidai to nasiha za ka yi cewa abin da na fahimta a karatu gashi amma ka san ka binkita ka san ba daidai ba ne to wannan in za ka faɗa shi kai ba kawai kawai mutane faɗa kai baka san ba kawai daga dawowarka <laughs> ko da ka ba ya fito ne Allah ka tsaye to jama'a kun ji ba haka da Allah mutane su yi kokari duk inda ka ji motsi kamar yadda watan cikin magabata wani ke cewa mallam ya tamma bi musulmi musulmina fa laysa minhu duk wanda bai damu da al'amarin musulmi da suke ciki na damuwa ba to ba fa cikin su da haka in ba za ka iya taimakonsu da kuɗi ba ko ka aika musu da makami ko ka je ka shiga cikinsu to wai addu'a ma ba za ka iya taimaka musu da ita ba addu'a yanzu yan uwan musulmi kana ji a wurare a halin da suke ciki addu'a wai ba za mu iya musu ba mu musulmi a nan kun gane wani da an yi maganar jihadi sai gaban shefari sun ka a jawo musu matsala a'a to kai jihadin ne matsala a wurinka kuma an ce jihadi ta yi abinda ka ɗau jihadi kawai a ɗauko makami a ta yaƙi kafirai ba ya ce maka haka ne jihadi ma kun gani jihadi iri-iri karantarwa da yaɗa addini fita harkar da'awa dakhiliya da kharijiya da min anwa'il jihad ka je ka karanta al jihad fi sabilillah asbabuhu a menene gashi nan wani littafi idan ka karanta za ka gani shi matakin zuwa a ɗau makami ma can kusan ƙarshe ne ma ba gaya maka a farko yake waye annabi ke ɗaukar makami kawai faɗa ba ko je karatun je ba na faɗa ba ai ba a ce a tilasta wani sai musulunci ba kana kawo ka. ina aka ce a tilasta ka to an ko ba a ce a tilasta ka ba to ne nisa a ɗauki makami a kanka amma muna harka yaɗa da'awa ka ce ba za mu ba muka koma wuri ka biyo mu mu karantar da yan uwanmu ka ce ba zai mu ba kun gane to a nan kan za mu ɗau makami kaga ba mu ne muka ɗauki makami kai ka matsa muka ɗauki makamu ai ba inda Allah ya ce ka ɗau makami kawai ka fada kafuri ina ne da ma kun gani ko da ka ji aikewa kawai Allah ya wa a ibulahu mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khayl sai ce turhibuna bihi adullahi wa aduwakum wa ibulahu kai musu tattali na miyagun mukamai shine wa a ibulahu mastata'atun duk abin da za ku iya na tattalin mugun makami ku yi buna bihi adwallah ba ce ku yaki makiya Allah ba ku tattala ku tsoratar da makiya Allah in sun gan ku da shi ba za su faɗo muku ba in za ku yi addini ba za su haɗa ku ba ba za su hana ku ba dan sun da kun yi tattalin mugun makami da ya fi nasu kun ko gane ba wai za ka yi tattalin makami ba ne ka fada makafiri ba inda aka ce haka wannan ya sama ya ce turhibu na bihi dola ku tsorata su ku firgita ya Allah ta hanyar kun tattala makamin da ya fi karfin nasu sai su ji tsoro su tsorata ba za su hana ku addini ba za su faɗo muku ba amma ba cewa aka yi a tattalin makami a fada musu ba ku yi musu tattalin makami duk irin makamin da za ku iya tattala da jefa nasu ku tattala da horarrun dawakai tankoki na yaƙi da jirage na yaƙi masu layar zana ku tattala fiye da nasu amma ba a ce ku faɗa musu ba amma turhibu na bihi akwalla dan kun tattala ku tsorata makiya Allah in sun ga abin da kai tattali dalilin haka tsorata su ba ku kai addini kar su faɗo muku don sun san kun yi tattali fiye da nasu ga wani sai ya ɗauka kawai za a yi tattali ne a faɗa wa kafirai ba haka bane ba annabi ne taɓa faɗa ma wani ba haka kawai duk wanda ka ga annabi ya faɗa ma tsoro kanin musulunci ya yi ya taɓa musulmi ne jama'a kun gani kuma duk wanda ya fahimci wai addinin musulunci na a kashe mutane na ce muku ya yi fahimtar kuskure ko musulmi waɗannan dokoki na shari'a da kuka ji ba dai iyaka in ka kashe wani a kashe ka ba shari'a ta ce ko ka kashe wani a kashe ka na rantse da Allah ko da shari'ar Allah ta ce in ka kashe a kashe ka ba fa so take a kashe ka ba shi sa ta kafa shari'ar so take ka ji tsoro in ka kashe fa za a kashe ka to sai ka tsorata kakka kashe wani don kar ma a kashe ka to sai mutum ya ga shi ya ki jin tsoron shari'a ya ji ya kashe wani to tun da baka tsoron shari'a to kai ma a kashe ka amma ba wai kawai ta tsara bane don ai ta kashe mutane jama'a kun gane. shi sa na gaya muku duba annabi har ya rasu tun da aka fara addini duk yaƙoƙin da annabi da wanda ya tura aka yi da musulmin duk da aka kashe ba a wurin yaƙi ba a tare daji a kawo musulmi a kashe duk da aka kirga kakab da kafirin da musulman duka har annabi da duniya waɗanda aka kashe ba su kai mutum dubu ɗaya ba dubu ɗaya tak ba su kai ba ka je duk ka karanta tarihin yaƙoƙi da duk waɗanda aka rika kashewa dalilin musulunci da waɗanda musulmi suka kashe wallahi duka wasu bai kai dubu ɗaya ba don ka gane addinin musulunci ba na a kashe mutane ba inda na a kashe mutane ne a ce ba a kashe mutum ya kai dubu ba to amma har wannan munafukai sai ka ji suna yada cewa addinin musulunci na yaki ne a yaki ne a kashe mutane kawai shi kenan tunanin musulmi kuma waɗanda ba su fahimci musuluncin ba sai suka ƙarasa ake fahimtar musuluncin a haka to jama'ar musulmi mutum musulmi ya je masallacin idi ko na juma'a ko tasha ko kasuwa ya tsana bom ya kashe mutane da ya kuma koma an mai kamara ya yi jihadi ba sai ya ɗauka haka ne musulunci ba ka gaya mana ina annabi ya taɓa yin haka to har a musulmi suke kaga fa wannan fa shine musulunci kaga fa yanda musulunci to zai ka ce waɗanda har masallaci ba su bari ba jama'a kun gani har masallaci ba su bari ba suna zuwa sabon su kashe mutane jama'a kun gani su je tasha ta garin musulmi su je kasuwa ta garin musulmi su ɗana ban su kashe mutane to sun je coci sun yi sai ka ce wannan musulunci suka yi an musulunci suka yi to me yasa suka kashe musulmi a masallacin da sun ji an yi kiran sallah ladani ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah yana nan yana jiran a zo a tare dan an kira musulmi sallah an zo an tari yana jifa ana الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ya ji faladan na faɗin wannan kuma mamu da za su bin liman sallah ladan na faɗi suna faɗi kuma yana ji amma ya riga ya tsana bom ɗin shi ana tayarwa sun gama haɗuwa sai da bom ɗin wai sai ka ce wai wannan a haka musulmi suke ai musulmi aikin su kashe mutane saboda sun je coci sun sa bom sun kashe mutane to sai ga a masallaci masu yi to sai ka ce to wannan musulunci na wani annabi ne annabi Muhammad haka yake za mu karanta za ku ji da Allah ya saukar da ya ayyuhan annabi jahidul kufara wal munafiqina sahabbai su sai na umar ka me yasa ba za a yake su ba su munafikan ya ce a'a ba za a fahimce mu ba za a ce muhammadu na kashe mutanansa. munafikai ne sun tabbata jama'a kun gani to kun san tawilin waɗancan wayanzu su duk a wurinsu duk musulmin najeriya munafikai ne in dai ba su ba da haka ya allah ce a yaƙi munafukai kun gani da haka sai zo idi kalli yawan musulmin da ke filin idi su sabon su kashe mutane wai su yanzu ai allah ne ya ce a yaƙi munafukai filin nan kuma ai duk munafikai dan ka ce ya aka yi suka zama sai ce ah, to ne yasa ba su go cikin yan jihadi ba tun da ba su shigo cikinsu an yi jihadi ba to munafukai ne to di ba in kai mamakin wannan ga bidiyo kana kallo sun kama mutane sun ɗaɗɗauri a jawo mutum a danne shi a tsaga wuyan shi hannun shi na ɗaure a baya a sa wuƙa yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah wallahi ni musulmi ne amma Allah aka za su yanka shi ana kabara ya yi kalmar shahada ya rantse da Allah shi musulmi ne amma an kashe shi an yanka shi kuma wani sai zai ce wai haka musulmi su Ha! musulunci ne zai ce musulmi ne wannan wannan wata muguwa a ƙinja ce ta kafircin hawarijanci amma ba musulunci ba ne sam wa alaikum salam yanzu ta haka ne to shi ne yanzu kaga wannan matsalar ba wanda zai warware wa musulmi fahimtar ta sai malaman ahlu sunna masu aƙida su fito da yadda abin yake kar ka taɓa tsammanin wani zai ya kashe musulmi yana musulmi ka ɗauka abin da ya musulunci wallahi da zai musulunci ba Allah ka shiryar da mu ana nuna mun lokaci ya riga ya cika za mu tsaya nan to karatu kuma kwana goma ta cika yanzu ba za a ci gaba da karatun wannan littafin ba sai ranar asabar mai zuwa amma mande mai zuwa karatun adda'uwar da wani da ibn al-qayyim laraba sharhu sunna na al-imam al-barbahari alhamis a wannan alhamis ba ma na karatu ba ne sai dai asabar za mu zo a ci gaba da wannan ran asabar idan an yi asabar inna da da dama za mu tattauna da maliki za a zo a yi lahadi to za mu tsara kuma yadda za a rika yin shi dan dai a ga an soke shi dan dai kamata a tsayar da shi yadda aka fara shi ba za mu tsaya nan insha Allah ina mai cewa fa subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم